batun sha ko hada hadar miyagun kwayoyi ya jima yana cewa 'yan najeriya tuwo a kwarya duk da kokarin da mahukunta ke yi na dakile wannan matsalar wadda ke da mummunar illa a cikin al'umma wannan karon basarake ne jami'an da ke yaƙi da sha da safarar miyagun kwayoyi na najeriya suka kama a jihar sokoto da hannu dumu-dumu ga dillancin kayan maye kwamandan hukumar a sokoto adamu muhammad iro ya ce sun share wata hudu suna kokarin kama basaraken amma sai yanzu ne dubunsa ta cika kuma mutumin nan Ah, mai gari ne na wani ƙauye da ake kiransa ruga wanda shi ne ke cikin manya-manyan diloli na taban ƙwaya a nan sokoto mun kama shi kuma kayan nan mun same shi a gidansa ne ah, nauyinsu ya kai ga tabar wiwi wanda ake kiranta cannabis a turanci kenan an samu tabar wiwi 436.38 a kilo kenan sai kuma aka sake samun Ah, kwaya wanda take sa bacci kwayoyi guda dubu uku wannan mutum sunansa alhaji umaru muhammad wanda ake da lakabi mai suna dan bala ko lokacin da muka je ma muka samu tabar wiwi wajen kilo goma sha ɗaya da ɗigo biyar wanda muka muka kawo matansa ta ce nan na mai gidanta ne amma dole muka sake ta don saboda ba ita ne muke nema ba wannan kamen na zuwa ne lokacin da 'yan kasa ke ci gaba da tsokaci tare da nuna yatsa ga hukuma akan yawaitar waɗannan matsalolin a Najeriya ga sun har cikin gari cikin ungoyo ne sai an ce wa gida ana sai da gidan sai da kaya na ana sai da daga na ana sai da mi amma kuma suna na shekara shekaru suna yi kuma an sani kuma jama'a gari sun sani kuma ita hukuma ta sani amma sai haka kuma suna na ana sai sun kuma a bari ba ko da an kama su kwana gura sai haka sun kuma rawa to ina lahi yake a hukuma ya kamata a ce waɗannan da ka kawo kwayat ko kuma waɗanda aka sai ta ba waɗanda ka sha ba su adadi ta fara magancewa idan babu ta to ai gani bai gani mai sha ba zai ganin ta ba halin sha masana halayyar dan adam na ganin wannan ba abin mamaki ba ne a samu shugaban jama'a da hannu ga aikata ba daidai ba sai dai ya kamata ya kasance ishara wajen samar da shugabanni a nan gaba kamar yadda farfesa tukur muhammad baba ke cewa eh shugaban ana iya kawo shugaba watakila wajen nada shi an nada bara gurbi ne ba a sani ba don haka nan gaba in za a nada shugabanni na jama'a a yi bincike a samu bayanai na asiri sannan su kansu shugabannin jama'a nan a sama musu abin da za su dogaro ga kai ba wai haka kawai jama'a su zo musu ba su ba su samu ga gwamnati ba su samu ga kowa da sauransu wato a cire abin da yake iya jawo hankalinsu su shiga cikin irin wannan dole a mu samu canji na tsarin zamantakewa da tsarin tsaro a ƙasar nan in ba haka ba za mu ci gaba da samun waɗannan matsaloli. Jama'a na ganin su ma jami'an da ke fafatukar dakile wannan safarar ya kamata a ƙara yawan su tare da ƙarfafa musu gwiwa da samar musu da kayan aiki su kuma su kasance masu gaskiya da amana ta yadda za su iya kakkaɓe wannan muguwar safara a cikin al'umma. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.